mu solve problem ni abin da nake son gaya muku ko kun yadda ko ba ku yadda ba now akwai miti da aka yi da maganan nan ya fito daga baya ba yanzu ba akwai miti da aka yi mitin nan da aka yi shine eh, shi vice president in Ghana eh, ya sunan shi eh, yake eh, kenan shi wannan vice president nan suna kallon kaman ba likely yana da chance likely yana da wani chance anya da dai yayi mai da ya zama president domin ka duba wai cikin kungiyarsu shi ke da karfi ake kallo kaman yake da chance kaman ka duba bangaren ndc john dramani ma'ama ba wani mutum shi kamar shi hakan ka duba wani su ya npp nan su ma suna kallo ba wani mutum she shi nan akwai wani guda da ake son kamar shi da shi su yi takara ce wai ni. cira man wala wala ala ni wala ba aka cira manti ko menene ni ka san ban folo wadannan ba wai san su ba to ai mala kallon ba umiyan nan yana da chance to in dai ba umiyan nan na da chance to wannan ba umiyan nan tun bai zo ma zama president ba me ake ina bin in gwada muku ne mu magana muka so mu wayar da ku tun bai zo ya zama ba ma yana vice shi tun da ya zama nan wani taimako yake ta shiga duk abin da yake samu duka me yake yi yana shiga ya ba musulmai ne in ka duba ya gyara masallaci daga farai ka duba in wani bai da lafiya yana kontributu kudi a baya suna gani in ka duba ya kwakwashe yaran musulman nan dewa ya kai su cuba kamar kan da su muntaka mubarak suka yi suna support musulman sun nan shi ma ya yi wani yana kwasan yaran mu ya kai su cuba su eh to wannan da duka suna watch wannan movementin sannan banda wannan kuma nan suka duba kuma kuma central mosque gashi ya zo yana gyarawa shekaran jiyan ga kuma ga masallacin da ke Accra da ya gyara banda wannan ka duba in lokacin aikin aji ya kai ya kwashe mutane a a yi aikin aji in ka duba most abin shi duka shi da musulman shi ke yi yana yi kamar ka duba kuma kanna da symptom da president gudan da yake kai ya sunan shi nan John Dramani Ma'ama most of abin da yake yi yana zuwa ta side north yana taimaka da dan wayin shi don kowa gidanka kake fight da ma kowa na fight da gidan shi ne ku dan na bidan ba ku masu politics ne ku da ku aje wanga gefe da mu yi magana hankali ne in ka doki maganan ka ne ni in ka doki politics ka sa cikin page na ina block ka ne kawai kure ka ban ban so mu muna maganar musulunci ne na gan wani comment da aka kawo politics na block ka ne kawai tafiyan ka muna bidan mu wayar da ku to in ka duba wannan shi ba wumiyan nan albarkacin ba wumiya tun da aka kafa gara ba taba yin kamar misali cikin Jubilee House kenan ko wurin Ko wani ramadan ya kai ana zuwa wurin a zo a yi ya suna abin nan a zo a yi sallah ba taba yi ba daga ghana this is the first time in the history of ghana chief imam ya zo imam of ali sunna a yi in ka duba wani program eh, eh muslim menene diyan abin ga alifatul akbar ya yi wani program kwanakin baya na na kufa ado da kanshi ya zo wurin in ka duba duk abin musulmai musulmai duka eh ba mi yana tura a kufa na sula yi ku aje politics gefe muna bi mu wayar da ku ne to wannan abin nan eh wannan abin nan yana da ya da yana daga kasan Ghana ya kawo musu damuwa nan gan nan na son musulmai ku yi wani wayo kadan wannan abin da ya kawo musu damuwa sai su hada kallo kaman ba in aka yi in ba zamana ba sai suka zamana aka yi miti a kwandin tumu kan na aka gaya muna sai suka yi miti mitin da za su yi ne ba sun involve facebook bloggers waɗanda ake ji sunansu kamar bloggers na facebook to bloggers da ake ji facebook nan sun involve su she bloggers na su zo su ce kar a vote da bawumiya misali sa'annan banda wannan kuma eh, ya sunan shinganga sun involve pastors waɗannan pastors nan da su zo su layi kamar sun kamar kan da suke ce sun prophesize Kaman ba ya zo zama president ya ba ta garin ya yi kaza in na da yi ba tun yanzu tun before a zo a fara batun election nan sun tun bata muku mind kamar sun bata da yan wayen su mind against baumiyan da samtin kuma ka duba kamar cikin NDC nan eh John Dramani Muhammad nan in dai bai saya ba ba wani mutum da dai saya ya ba NDC she mutane kaman biyu ko uku ida mun taka Mubarak ko kuwa aruna Idrisun nan ina kallo ko kuwa dan wa guda da na ga karatu mun talan nan shi kuma yana da chance kaga waɗanga uku ne ni na sani ni ban san san politics ba ku kun fi mu sani waɗannan kula ku cewa waɗanga bane akwai wani kaza ni ban san su ba shi yasa nan su musulman nan ku suna tura muku kiyayya kwanakin baya ka duba wani case ya zo shi kaga aka zo aka ce wai wani guy sami jamfi ko sami menene ya fi su mun taka mubarak ya fi su aruna idrisu ku ana bani ku kuna korin nakun nan she kamar sami jefin ne zo shiga gaban su kowa waye ne in ya zo shiga gaban nan alherin da su mun taka da su aruna idrisu da su mun talan nan ke kawo cikin community nan mun lose shi yasa abin da nake so ni fahimtar da kai eh, depending on your political view kaka yi wasa ka ignore musulmi don wanka kaka yi mun taka mubarak da su aruna idrisu da su wane ne nan maintain them ka yadda wani su sami menene menene nan su shigo gaban John Dramani Mahama even though ya yi ridda fita musulunci eh ya yi ridda fita musulunci amma yana da musulunci na in the heart saboda ya tashi shi musulmi ne ridda ne yayi shi yasa John Dramani Mahama nan baka da inda da ka yi yayi da musulunci illa da yayi da musulunci shi yasa ku da kuke cikin NDC in lokaci ya kai eh in lokaci ya kai ku da kuke cikin NDC in lokaci ya kai shi aka kawo wani mutum aka ce wanga mutum nan da mu fidda John Dramani Mahama mu sashe in har ne ne kaku yadda kaku yadda sam ku maintain Mahaman nan komin banzan ma'ama bai sallah ne kawai that is the difference eh amma wallahi ya taimaka da musulmai ku maintain shi haka kuma ku da kuke bangaren NPP. komin banza in ya kai lokacin vetting a fidda wannan nomini wannan zai saya musu kar ku yi wasa ku ignore dan wanku musulmai shine Dr. Mahmudu Baumiya. Sa'annan kuma ni idea da nake son baku ba dole ne ka doki idea na ba it is up to you. Eh in ya dace yau yau an fite Dr. Mahmudu Baumiya ya zama eh, flag bearer na MPP da musulmin NDC da na CPP da na menene wallahi in ba ku vote mai ya te president ba la in shakartum la azidannakum la in shakartum la azidannakum la in shakartum la azidannakum ni ina baka ayan qur'ani ne ba ni ke fadi ba in yau ya dace aka fita cikin NDC musulmi ya zama abin ga musulmai kai da kake npp musulmi ka ce baka vote da wannan musulmi la in shakartum la azidannakum la in shakartum la azidannakum la in shakartum la azidannakum eh Allah wan kuka gode mai shekara muku she sa both two political party in an fita wangan musulmi ne da zama president the first time in the history of Ghana ko wallahi kowa mara mai baya ku mara mai baya ku mara mai baya according to kan da suka fito da audios da videos ku mara mai baya duk mutum da bai mara da musulmi dan wanshi baya ba ne ya dace musulmin nan da kafuri da za su saya wangan ga kafuri yana taimakon musulmi kwarai kuma yana da adalci ya fi wangan ga musulmi nan malamai suka ce wannan babu damuwa amma in ka gan musulmi wai ya taba wani karya ko yana da wani kuskure cikin rayuwa kai kuma irin wannan kuskuren nan kala da irin shi kai ma maka da shi na kai ma ba 100% bane shi wannan kuma kake kallo yayi kaza yayi kaza ai shi ma ba 100% bane to wallahi in ji Allah wa mu fadi maka kala Allah ta'ala eh wai wa atasimu bi abilillahi jami'an wala tafarraqun wa atasimu bi abilillahi jami'an wala tafarraqu wai ku gamu wuri guda ka ku rarraba she kuma ce me kala Allah ta'ala al muslim aul muslim wai musulmi dan wan musulmi ne innamal mu'minina ko musulmina ikwan eh kana jin maganar da Allah ke fadi wangan ga hamuno da wan talking o ni ina gaya maka ne kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam malamai suka ce manzon Allah ya ce wai duk wanda ba shi tare da musulmai musulmi ne shi ba ka tare da musulmai to manzon Allah ya ce shi ba shi tare da kai tun daga nan duniya ma har kiyauma shi yasa in ka dauki ayan Qur'ani da na baka evidence da hadisin annabi zamana ka yi tunani komin banzan dan wanka musulmi duba kan da su suna support yan wayensu da ya fito yayi audio ya attack mutane yayi kaza they are supporting them even though sun san abin da yayin nan ba daidai bane kun ga sun fita bayan shi never to wallahi ku bi shi in ka duba daga nan america lokacin da uh, abin ganga uh, obama dai saya america sun nan da yawa ba su son shi makaki amma sun vote mai ne saboda ganin imejin shi nan ya ba mutane tsoro about blacks about not all the blacks like obama up to now but sun try har suka bari je 8 more years saboda mai su dan wansu kenan duba the case of trump sun san trump bai da gaskiya wo amma duba kan da suka yi suka fight second term har aka je cikin capital america aka faffasa because su dan wansu kenan shekara da danwa musulmi ya saya political party shi da arne shekai ka je ka foto da arne arne ne samu ya kai yan waye shi eh, ya doki yaran shi da yan waye su ya kai su scholarship ku duba cikin unguwan mu bank da ake budewa a zo a bude bank mu ba mu da islamic bank a bude bank daga cikin unguwan mu mu ke sa kudi daga wurin interest da ke zuwa a doki yaran su su ba yaran su wannan interest kudin nan su doki su ba yaran su su kai scholarship suna ba mu cikin community mu a'a ah she said, ni ina gaya muku regardless of your political ambition ko political view ko political menene ka in an fita musulmi other political party ajiye batun politics ka follow your islam domin yau sun gwada muku clearly su ba su son ku clearly su da su fight against npp ne ko ndc in dai wani kaza dai support musulmai to nan sai kai musulmi kana ne a ai ba miyan nan kaza yayi kaza ba miyan nan ba mutumin kirki bane yayi karya nan ai John Ma'aman nan ai taka Mubarakin nan ba mutumin kirki bane ai Haruna Idrisun nan bai taimaka da guwan shi kwarai ba bai wan ba kai ma kana da kuskure ka tuna they are not 100% perfect but you don't have anybody better than them mutanen Ghana in suka yi wasa vice president in Ghana ba bai zama musulmi ba kuma ko president in Ghana ba mu samu musulmi ba kuma after four more years from now Ghana musulmai sun yi kuka ma ma ma musulmai sun yi kuka ma ba Allah ya bless mu to the extent that ko shawara yau presidentin gari da yi she ya ya consult national chief imam do you know the reason why Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye chief imam har yanzu bai mutu ba wallahi to protect the image of Islam. but you don't know. Yau ka duba fa har cikin Flagstaff House ana iya a shiga a yi sallah. Do you think they like it? Ka taba gani sun zo sun ce da yi church daga cikin Flagstaff House. No. So wannan abin da suke ganin nan ba su so. chief imam dai birthday a zo cikin flagstaff house a yi sallah chicken kiransa flagstaff house na gwamnatin ghana allah allahu akbar allahu akbar la ilaha ma kai wallahi kai mutumin ghana kai mutumin zango in oh, kuka bari wangan ga abu ya fita hannunku kuka bari wangan ga abu ya fita hannunku na rasu allah kai

larima mutumin sango da kuka bani wanganga abu ya fita annunku na rasa da Allah na rasa da Allah Allah riba kun wahala kun wahala riba kun wahala kun wahala kun wahala mutane ba su fahimtar mu ba su fahimtar mu Allah Allah ba ta ni ba su fahimtar mu kun ka bani la ilaha illallah <laughs> na da Allah irin wahalan da malamai suka yi shekaru da yawa irin wahalan wahalan da mutane suka yi inda na yi musulunci mu kai na muka kanga bayan zai bane kakanninmu nan sun wahala yau Allah ya kawo mu nan ka gangan wanka musulmi wai ba ka son shi ya shiga wurin da ya kamata duba kun wahala kun wahala kun wahala da ba kuna kallon kan da suka yi ga kuka yi wasa ba mu samu next vice president musulmi ko president musulmi daga Ghana ba ba hai da Allah wasu ku sun wahala ku duba mun taka mubarak kullum yana zuwa cikin kwamitin musulmai zango ya zo ya ba su wan ya gina makaranta ya gina suku wani gada yi aka bude mu da zango minista kuna ta zagin zango ministan kuna ta ci mai mutunci al aka je aka na plan suka ce su kirista suka ce ba su son zango ministan aka fasa su suka bada aka fasa wu su suka bada aka fasa zango ministry tuba kun wahala tun da ke gada kun taba jin kirisiyan abin ganga wani community minister Allah ya girmama ku Allah ya karbi addu'an bayan Allah Allah ya karbi addu'an iyayen nan yau ku ba ku da godiya Allah eh to Allah eh duba wallahi musulman gana mu muna turai ne alhamdulillah mu ina rayuwar mu yake ke gaba mu komo zaman mu gana kuma mun saura turai ni 5 1 dollar na 1 dollar na shine kai abin ganganka ya suna shin ganga 5 cd ko 6 cd ka ni 1 dollar na na aiki ka zama na ka think abin da nake yin ga I don't need anything ban so in zama wani komi daga cikin gana muna taimakon zango ne ni ba ma na gana ba baba na gana ba mata na gana ba yara na gana. family na duka ni america suke wo ni da na nan nake we can choose to stay here and die but still muna karba kudi annun mutane mu zo mu kawo muku gari amma musulman Ghana. in kuka bani ba mu samu musulmi president ba ko ba mu samu vice as a president a eh, vice daga ghana ba next four years kun yi kuka duba da presidentin ghana nana kufa ado ya samu alfanin shi me yayi ya je ya gina national cathedral da bawamiya kuma ya samu me yayi yana gina masallaci yana ba musulmai shin alheri ya zo ko sharrin alheri ya zo kowa ya samu yana ji da gidan shi ne kowa ya samu yana ji da community shi ne jama'a yau da muke zama mu da ku muna kan social media da alheri ya zo muna muna kaiwa kwamitin wani ne a zango muke kawowa mu ba shi yasa ku maintain na kunnan ko da suna da kuskure mutane ne kaman irin ka kaman kanna kai ma kake da kuskure ku maintain su ka ku yadda ku switch ku fita maintain what you have respect what you have amma ka gan samari ya zo ya zage manyan malamai manyan sarakai politicians mu ba su komi ko su kuma shi bai taba zuwa ba ko SS certificate bai da wani amma shi yana zagin waɗanda suka zama lawmakers da suka san saukaka ta gane ka je ka yi program ka je ka gan kan da gane yake these politicians nan da manyan da wasu su they are trying their best but abin da nake son ku gane su suna yi inda da yi musulmai ba mu samun komi daga Ghana shaidan mu saura mu ta fada wan tijjaniya ne wan ali sunna wal jama'a ne wan kadiriya ne wan kaza wan ya shiga wuta wan ya shiga aljanna wan baban shi kaza ne wan umman shi kaza ne wan malamin shi kaza ne wan malamin shi kaza ne mu ta sa mutane division over division over division up to now we could not achieve anything har yau ba mu achieve wani abu ba yau ina zamanin ga ina bakin ciki yau yaran makafai daga kasan Ghana ba na aka christian suka fi kwace su su shiga cikin christianity ya kai disable yaran makafai ghana suna zuwa school nan missionaries ne an kwace dewan su because dewan nan suna fitowa north ne aka kwace su aka sa su christianity wallahi ana sa su christianity wanga kungiya da kuka ga muka zo muka bude na ali amir foundation for the blind muslims mu taimaka da makafai mutanen gaba suna so bane har yau mun je mun samu land ga chief imam imam of ali sunna sun zo suka commission muna suka zo suka kati son da mu gina first blind islamic school in ghana mutanen gaba su so amma ba inda da su yi da mu ne muka samu another land daga cikin kumashi tun last week na zo na gaya muku na shekam nan wa taimaka muna ya biya muna rabin balansin da ba mu biya ba muna da balansin wurin 180 million na another landin da muka sai wannan balance 180 million which is 3,300 dollars ina bidan wannan zai mu da sadakatu jariya kun ce ba mu da wan ba mu da wan to ga land mu mun biya sauran balance one acre of land na kumashi ga na akra na akra shi muke aiki kai mu kuma samu guda a santarajin ya solve problem da yawa hal yau ban samu mutum da ya ce shi dai taimaka mana mu biya balancin wannan filin nan mu karbi ba ga sarakan gana ta kirana yau abin da nake son ka gane ki gane Shi ne, in mutum ya makance daga Ghana Ali sunna wal jama'a ba su da makarantar da za su kai shi na makafai Tijjaniya ba su da makarantar da za su kai shi na makafai. Kadiriya ba su da makarantar makafai da za su kai shi. Eh, na kashe manene ne manene eh, Duk wani akidun nan duka ba wani makarantar makafai da kowane akida ke da shi daga kasan Ghana. Wannan da mu bude ga first time in the history amma mutane na kallo na na yi magana na yi magana kowa na kallo tun da ni ne gaba ni kuma ban yadda a ci kudi to ba support na ana kallo wani malami ne bai gani ba ko wani sarki ne bai gan program na ba wane ne ba mu je mun gwada mai mun bashi ba to bayan sallah na ce muku after two weeks after sallah dan zo ne force ina bi dan taimako in gina wannan makaranta mu ba gana yaran mu nan duka suna zama christian ran da dan kawo su interview kun ji bakin su shaida muka zo muka kwace su da yawa suka koma back to islam kuna kallo daga nan muna zuwa kauye kauye wa tudu muna kai musu Kur'ani da kudin ku me yasa muke yin wa? mu murnata musu nan na ba su ne su ja su su kai su church jama'a sai muka kawo initiative har yau har yau muna jiran ka ko kai ko ki sauran balance land na kumashi banda kudi da dan biya mun biya sauran 180 million ko da kai da ka je ka sai muna saura 180 ka ce ka donate sadaka ya ba ya ba eh, sadaka tujariya ya zama na babanka da umanka eh ana karatu wurin alkitab wa sunna kala samun lada kila samun lada da mu zo mu fara aiki next month daga kasan na akra mun ka ta kowa ya gani amma hali yau ban zo na ce fi sabilillahi ba sai next after two weeks after Ramadan amma batun landin ga muna cewa musulmi ba mu da shi ba mu da wani bamu to gashi nan ganga a kawo mu taimaka mu sai landi ma kuma ban ji mutane ba ko daga wuri yayi karfi amma na sa akwai masu arzikin da